وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na goma sha shida a karatun ashifa da muke gabatarwa littafin alkawdi iyadu bin musa muna roƙon allah maɗaukake masa rahma za mu ci gaba a tsakanin shafi na 27 zuwa da 8 mu za mu sake maimaita aya ta 33 ta suratun zumar domin karasa bayani a kanta kafin mu gama karatun babin gaba ɗayansa a yau insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan sababin Ah, nutsuwar zuciya alkadu iya ya kawo aya ta 33 ta suratu zumar daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke bayyana darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da allah maɗaukaki ya ce wallazi ja'a bi sadiqi wanda ya zo da gaskiya wa da bihi kuma ya gaskanta shi ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu kiyaye Allah ita wannan ayar ta samu sabanin fahimta game da fasaranta dalili kuwa saboda tana yabon waɗanda suka fara musulunta ita wannan aya tana yabo ne ga waɗanda suka fara musulunta idan aka ce wallazi ja'a bisidiki wanda ya zo da gaskiya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi wanda ya gaskanta shi kaga yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho da addinin musulunci da wanda ya gaskanta manzon allah a farkon lokaci Allah madaukake yana yabo gare su ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu kiyaye Allah wato wannan ayar yabo ne ga waɗanda suka fara karɓan addinin musulunci alqadi iyadu yace aksarul mufassirin akasarin malaman tafsiri ala anna alladhi ja'a bisidqi huwa muhammadun suna cewa wanda ya zo da gaskiya shine annabi muhammad wannan babu shakka game da fassaran mafi yawan malaman tafsiri haka suke cewa wallazi ja'a bisidqi wanda ya zo da gaskiya shine annabi muhammad wa qala ba'dhum wasu kuma suna cewa huwa allazi sadaqa bihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam shine dai kuma wanda ya gaskanta gaskiyar da ya zo da ita wato lamirin yana komawa ga shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa alladhi saddaqa bihi shi yazo da gaskiya kuma ya gaskanta gaskiyar da yazo da ita kaga wannan fassara guda kenan wa quri'a sadaqa akwai qira'ar da ta zo maimakon shadda sai aka kawo shi bi takfif wannan ita ce kira'ar abu salihin al-kufi da ake kiransa abdurrahman bin qaisin almajirin sayyiduna ali abdullahi bin abbas abu huraira wani tabi'i ne wanda ya karanta alkur'ani a wajen waɗannan manyan sahabbai akwai kira'ar da ya zo da ita wallazi a bisidiki wa sadaka sadaka maimakon sadaka wa sadaka bihi kaga kenan annabi da ya zo da gaskiya wa sadaka bihi kuma ya yi gaskiya dalilin zuwa da gaskiyan wato ya yi gaskiya da ya taho da wannan gaskiyar idan aka ce saddaka bihi annabi ya zo da gaskiya kuma ya gaskanta gaskiyar da ya zo da ita kaga waɗannan fassarorin duka sun tabbata daga salaf shine ce wa qala gairuhum wasu kuma wato wani daga cikin malaman yana cewa allazi saddaka bihi wanda ya zo da gaskiya shine annabi muhammad wanda ya gaskanta gaskiyar fa sai aka ce almu'minu su ne muminai idan aka ce muminai ana nufin sahabban annabi waɗanda suka fara musulunta wakila kuma a wata fassarar aka ce abubakarin saiduna abubakar ne allah ya ƙara masa yarda saboda ka ayar walladi ja'a bi sidqi wanda ya zo da gaskiya annabi muhammad wa saddaka bihi wanda ya gaskanta gaskiyar da aka zo da ita sayyidina abubakar wakila to akwai fasarin da ake cewa aliyun sayyidina ali bin abi talib ne wannan ita ce fahimtar mujahid bin jabar shi ma tabi'i ne Allah ya masa rahama abinda eh, mujahid ya ce alladhi ja'a bi sidqi rasulullah walladhi saddaqa bihi ali ibn abi talib saboda ana maganar waɗanda suka fara musulunta waye ya zo da gaskiya annabi muhammad waye fara gaskanta manzon allah sayyidina ali bin abi talib mujahid ya fassara haka wakila sannan kuma akwai fassarar da aka yi ma gairu haza min al-aqwal akwai maganganu su ne al'akawal waɗanda aka kawo fahimta saɓanin waɗannan da ya kawo shi wato alƙadi ya in ka dubi littafan tafsiri za ka gani kamar tafsirin alimamu shaukani tafsirin alimamu tabari manyan littafan tafsiri duk sun kawo wannan bayanin al'imamu suddi ya ce allazi ja a bisirki a fassarar shi wanda ya zo da gaskiya jibrilu alaihi salam wallazi saddaka bihi wanda ya gaskanta gaskiyar rasulullah manzon Allah so kaga an samu fahimta daban-daban la'akari da cewar Allah yana yabo ne ga waɗanda suka fara gaskanta addinin musulunci a lokacin da Allah ya aiko shi idan muka ɗauki fahimta ta farko akan cewa sayyiduna Ali bin Abi Talib ne wannan ita ce fahimtar al Mujahid da yake cewa wanda ya zo da gaskiya shine annabi muhammad wanda ya gaskanta gaskiyar shine sayyiduna ali wato yana nufin sayyiduna ali bin abi talib shine wanda ya fara musulunta babu shakka wannan fahimtar tana da rauni ita ce ma mafi rauni daga cikin waɗannan fassarori da aka gabatar da za ka gani a kitabul mubbi mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari hudu da talatin da takwas akwai malamin da ake kiransa al'imam ali bin muhammad al-mawardi mai littafin alhawil kabir alhawil kabir babban littafi yana mujallar na goma sha ɗaya shafi na sha uku yana cewa ikhtalifa fi awwali man aslama da khadija duk malaman suna sun yarda cewa wanda ya fara gaskanta annabi muhammad ita ce khadija to amma me yasa ba a kawo ta a cikin wannan fassaran ba saboda lamirin ya zo ne da lamiri na maza wallazi ja'a bisidiki kaga ana magana ne akan namiji amma idan da ana maganar wanda ya fara gaskanta annabi Muhammad ne ai Khadija ce babu masabani akai to amma bayan Khadija waye ya fara musulunta ya fara gaskanta annabi Muhammad to gaskiya wannan al-Imam al-Mawardi yace an samu sabani akai ala salasati aqawil fahimta kashi uku ne na ɗaya inna ali ibn abi talibin awwalu man aslama min dhukuri wa awwalu man salla namijin da ya fara musulunta shine sayyiduna ali ibn abi talib kuma shine wanda ya fara yin sallah ya musulunta yana da shekara tara a duniya wa huwa Ibnu tis'i sinin wakila ana cewa Ibnu ashar akwai malaman da suke cewa Ibnu ashar sinin lokacin sayyiduna ali yana da shekara goma tsakanin tara da goma baya wuce haka wannan fahimta guda kenan fahimta ta farko wa ya fara musulunta a bayan khadija sai ali bin abi talib to wannan fahimtar ba wai daga baya aka samu ba hatta a cikin sahabban annabi muhammad kamar misali akwai zaid bin arqam akwai jabir bin abdullah kaga zaid bin arqam da jabir bin abdullah manyan sahabbai suna da fahimtar cewa sayyiduna ali shine na farko fahimta ta biyu fa inna awwal man aslama wa salla abu wanda ya fara musulunta wanda ya fara yin sallah a bayan khadija shine sayyiduna abubakar allah ya kara masa yarda to wannan ita ce fahimtar abu umama talbahili sahabi ne abu umama talbahili kaga sahabi ne har ma al-imam sha'bi al-imam sha'bi wanda tabi'i ne yace sa'altu ibn abbas na tambayi abdullahi ibn abbas kaga abdullahi bin abbas dan uwan manzon allah ne dan uwan sayyiduna ali bin abi talib ne ya tambayi abdullahi bin abbas an awwalin nasi islama wa ya fara musulunta faƙala sai ce amma sami ita ƙaula hassan bin sabitin in ji abdullahi bin abbas ya ce baka ji baitoci da hassan bin sabit ya rera ba ne hassan bin sabit wani shahararren mawaƙi ne wanda yake ba da kariya ga manzon allah saboda haka akwai baitoci da ya rera tun zamanin sahabbai na nan wannan baitocin an sani yana yabo ga sayyiduna abubakar yana cewa idza tazakkarta shajwan min akhi siqatan fadhkur akhaka ababakarin bima fa'ala khairal bariyati atqaha wa a'dalaha ba'da an-nabiyyi wa awfaha bima hamala الثاني اثنين والمحمود مشهدا يتي وأول الناس منهم صدق الرسل wannan baito waɗannan baitocin da shi Hassan bin Sabi ya rera sahabbai sun san da su shine Abdullahi bin Abbas yake cewa a ah, baka taba jin waɗannan baitocin ba ne yana cewa idan ana maganar waye mutum na farko wanda ya samu amincewar Allah tabaraka wa ta'ala fadkur akhaka ababakrin bima fa'ala da zaran an tambaye ka waye mutum na farko a al'ummar manzon Allah wanda ya fara karban addinin musulunci ya ce ka kira sunan sayyiduna abubakar shine sai ya yabe shi ya ce khairul bariyati duk duniya babu ma alkhairi kamar shi atqaha ya fi kowa tsoron allah wa a'dalaha kuma ya fi kowa adalci sai ya ce ba'adan nabiyyi in dai bayan annabi muhammad ne wa aufaha bima hamala babu wani daga cikin al'ummar annabi wanda ya fi cika alkawari ya fi tabbatar da dokokin Allah kamar sayyidina abubakar sai hassan bin sabi ya ce a'a baka jin abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani asanis naini haka Allah ya kira shi saniyas naini na biyun biyu kaga kenan babu na farko gaban sayyidina abubakar sai manzon Allah wal mahmudi mashhaduhu idan ana magana sayyidina abubakar duk halayensa na yabo ne babu inda zaka kushe ya ce wa awwalan nasi shine mutum na farko minhum daga cikin sahabbai saddakar rusula wanda ya gaskanta manzannin Allah wannan yana eh, littafin abdullahi bin imam ahmad yana zawa'id kitabin kitabin zuhudi hakanan al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani so kaga fahimta ta biyu hatta a tsakanin sahabba annabi muhammad wanda ya fara gaskanta manzon Allah shine sayyidina abubakar sai fahimta ta uku ita wannan fahimtar daga tabi'ai aka samu banda sahabbai kamar urwatu bin zubair kamar suleiman bin yasar waɗannan ba sahabbai ba ne su suna cewa inna awwala man aslam wanda ya fara musulunta bayan khadija zaidu bin harisa bawan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam so kaga anan ya nuna cewar akwai sabanin fahimta game da waye na biyu daga cikin waɗanda eh, al'ummar annabi wanda ya fara karɓar addinin musulunci a bayan khadija to anan ibn Taimiyya a littafin minhajis sunnatin nabawiyya a mujallar na bakwai shafin 155 shi ma ya tabbatar yana cewa fa'inan nasa mutanazi'una babu shakka mutane sun samu sabanin fahimta fi awwali man aslama waye ya fara musulunta faƙila sai aka ce abubakar awwalu man aslama na abubakar shi ya fara musulunta fahuwa asbaku islaman min aliyin musuluncinsa ya riga na sayyiduna ali bin abi talib wakila kuma wasu na cewa inna aliyan aslama qablahu na ali ya fara musulunta kafin na abubakar shine sai ibnu taymiya ya ce lakinna aliya kana sagira ai sayyiduna ali koda ya fara musulunta yaro ne wa islamu sabiyyi fihi niza'un bainal ulama musuluntar yaro ta samu sabanin fahimta tsakanin malaman sunna shin musuluntar yaro tana inganta ko a'a to tunda babu ittifaki kaga kenan musuluntar ko da sayyiduna ali ya riga sayyidina abubakar musuluntar sa har yanzu ba ta kai na sayyidina abubakar ba wala a fi au anna islam abi bakrin akmala wa anfa saboda ka babu ko saɓani malaman sunna gaba ɗaya sun yarda inda ana maganar musuluncin da ya fi kamala musuluncin da ya fi amfana kaga kenan inda za a gwada dalilai gefe biyu ɗin a kaddara ma sayyidina ali shine fara musulunta idan ka ɗauko bayanin cewa sayyidina ali yana yaro ƙarami to wannan aibu ne sai na abubakar kuma lokacin da ya musulunta mutum ne kamili da shekara uku manzon allah ya girme shi to kaga kenan ba a haɗa musuluntar babban mutum da yaro saboda ko da sayyidina ali ya riga sayyidina abubakar musulunta musuluntar sayyidina abubakar ya fi kamala ya fi amfana fayakulu huwa akmala sabakan bil ittifaki saboda ka duk malaman sunna sai suka yadda babu shakka in ana maganar wanda musuluncinsa ya tabbata bayan khadija sai a ce sai na abubakar ne shi yasa ba a ma kawo saɓani babu saɓani saboda shi wannan saɓanin ba shi da ma tasiri tunda idan aka ɗauko ko da sai na ali ne fara musulunta musuluntarsa akwai jayayya a kai shin musuluntar yaro tana inganta ko ba ta inganta malamai fikihu sun yi muhawara a kai to wannan shi ya nuna cewar dalilin da yasa alqadi iyab ya kawo mana waɗannan dalilai game da fassarar ita wannan aya ta suratul zumar fahimta ta biyu ita ce sayyidina abubakar sayyidina abubakar dalilin ma da yasa aka kira shi as-siddiqu kenan saboda wannan aya me yasa aka ce hujjar wannan aya tana magana ne akan sayyidina abubakar wannan hujja ita ce mafi inganci zaka ga dalilai a littafin at-tabaqatul kubra na ibnu sa'din yana mujallar na uku shafin saba'in haka nan zaka gani a littafin al tabarani al-mu'jamul kabir ya kawo shi bi sanadin sahih shi kansa sayyidina ali shi kansa akwai hadisin uh, hukaimu bin sa'din al-kufi wani tabi'i ya ba da labari ya ce sami'tu aliyan na ji sayyiduna ali ya halifu billah yana rantsuwa da allah sayyiduna ali lokacin yana halifa ya rantse da Allah la'anzalallahu isma abi bakarin minas sama'i as-siddiq sayyiduna ali da kansa yana huduba ya ce na rantse da Allah Allah da kansa ya saukar da sunan sayyiduna abubakar daga sama sunansa as-siddiqu sayyiduna ali sai karanta wannan aya wallazi ja'a bis-siddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun kaga shi kansa sayyiduna ali da ake magana a kai ya sallamar ma sayyiduna abubakar allah ya kara musu yarda sayyiduna ali ya karanta aya ta 32 zuwa da uku wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika hum muttaqun sai ya ce innal ladhi ja'a bisidqi huwa muhammadun wanda ya zo da gaskiya shine annabi muhammad wallazi saddaqa bihi huwa abubakarin wanda ya gaskanta gaskiyar shi shine sayyiduna abubakar ibn hajar in ka dubi fatul bari uh, mujallar na bakwai shafi na goma sha ɗaya ya tabbatar bi anna rijalahu siqatun ya tabbatar wannan hadisin ya tabbata ya inganta hakanan al-imamu suyuti hakanan al-imamu shaukani ibn hajar ya ce ai dalilin da ya sa ka ji duniya ta yi masayiduna abubakar lakabi kenan luqiba bi siddiqi an masa lakabi a siddiq me yasa li sabqihi ila tasdiqin nabi saboda ya riga kowa gaskanta manzon Allah ya riga kowa gaskanta manzon Allah idan aka ce Allah ya saukar da aya yana yabon mutum kar ma ka binciki halinsa Allah fa ya saukar da aya ne yana yabon mutane biyu a zahiri Allah ya ce wallazi ja'a bis-sidqi wanda yazo da gaskiya wa bihi da wanda ya gaskanta gaskiyar sai Allah ya ce biyun dan ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu tsoron Allah kaga da annabi Muhammad da sayyidina Abubakar don haka akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda take ba da labari lama usire bin nabi lokacin da aka ɗauki annabi aka yi isra'i da shi ilal masjidil aqsa an dauki annabi an kai shi masallacin kudus asbaha ya tahaddasu nasu gari da ya waye sai mutane na ta maganganu a garin makka ya tahaddasu nasu bidalika ah, wannan riwayar ma tana cewa fartadda unasun akwai waɗanda ma sun yi ridda waɗanda ma suka yi ridda saboda annabi ya ce a daren jiya an ɗauke ni daga makka an kai ni kudus an dawo da ni yanzu kamar a yanzu ba abin mamaki ba ne saboda akwai jirgin sama amma a zamanin sahabbai wannan abin mamaki ne saboda haka mutumin da imani bai nutsu a ransa ba zai shakka ce kai anya a ce an ɗauki mutum daga makka a kai shi kudus a dawo da shi ba ma mi'iraji ba isra'i isra'i daga makka zuwa kudus fartar da nasu aka samu waɗanda suka yi ridda faman kana amanu bihi wa saddaq wanda da can sun gaskanta musulunci wa sami bi lalika ila abi bakar ya ce to bari mu je wurin abubakar mun dai san bashi da aboki kamar sa fakalu suka ce masa na abubakar hallaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi al-laila ila baitul maqdis me zaka ce game da abokinka yau kuma yana korafin a dare daya an kai shi kudus an dawo da shi sayyidina abubakar ya ce awa ƙalu zalika shi abokin nawa ya faɗi hakan suka ce na an kuwa kala sai sai na abubakar ya ce la'in ka na ƙala la'in ka na ƙala zalika laƙadu sadaka sai na abubakar ya ce to lalle in ya faɗa to ka gaskiya ne ni sai na abubakar in ya faɗan to gaskiya ne kaga shi jiran ma manzon allah ya faɗa yana jira annabi ya faɗa ya yadda in ya faɗa to gaskiya ne suka ce ah mun zo ma da labari mun ɗauka za ka gane kuskuren awa tasduquhu annahu zahaba lailata ila baitul maqdis wa jaa qabla an yusbiha yanzu ka yadda zaka gaskanta muhammadu ya tafi kudus ya dawo a dare kafin asuba kala sai ce ku kuna mamaki na'am inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min zalika ai ni ina gaskanta annabi da nisar tafiyan tafunan ku kuna mamaki ne wai nisar tafiya tsakanin maka da kudus ni ina gaskanta shi akan maganar da ya kawo wanda nisanta ya fi wannan sai ce usaddiquhu bi khabari sama'i fi gudwatin aw aw rauha ina gaskanta manzon Allah da safe zai ce an aiko sako daga sama ta bakwai sai in ce na yadda da yamma a ce an kawo sako daga sama ta bakwai in ce na yadda to da sama ta bakwai da kudu ne fi in ji sai na bakar kaga wannan ba abin ma da za a yi maganarsa ba ne to shi ne aisha ta ce famin zalika liyaumi tun daga ranar summiya abubakarin as-siddiq sai aka kira sai na abubakar as-siddiq wannan sai zama inkiyarsa wannan hadisin yana eh, al-mustadrak na al-imam al-hakim hadisi na 4447 eh, kuma isnadinsa yana da kyau wanda ba wai aisha kadai ba waɗanda suka ruwaito wannan hadisi waɗanda suka ba da labarin nan akwai anas bin malik akwai abu huraira akwai ummu hani yar sayyiduna albinu abi talib wanda hadisin ta yana al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani so wannan wannan hujja sai zamanto tana da karfi don haka akasarin tafsiri zaka ga ana cewa wallazi ja'a bi sidqi annabi muhammad wa saddaqa bihi abubakarin as-siddiq sayyiduna abubakar to sannan akwai fahimta ta uku wanda shi ita ma ah, abin nan alkazu iyad ya kawo ta fahimta ta uku ita ce akwai malaman da suke cewa saddaka bihi din nan sahabbai ne gaba ɗaya ba sai na abubakar kaɗai ba kaga saddaka bihi mu'minu muminai waɗanda suka gaskanta manzon Allah annabi ya zo da gaskiya sahabbai sun karɓa sun gaskanta to sai Allah ya yaba musu me dalili saboda in ka dubi li'irabin wannan ayan in ka dubi irabin ayar kai ka sani ba mutum ɗaya ne Allah yake magana a kan shi ba wannan zaka gani a kitabu irabin qur'an na al nahas yana mujallar na hudu shafi na goma shafi idan aka ce wallazi ja'a bisidiki wa saddaqa bi sai aka ce ula'ika kaga ba mutum ɗaya ne humul muttaqun masu kiyaye Allah kaga ba mutum ɗaya bane saboda haka duk sahabban manzon Allah ne Allah yake yabon su Allah ya yabi annabi Muhammad ya zo da gaskiya ya yaba masahabban annabi waɗanda suka gaskanta wannan gaskiyar wallazi sadaka bihi li'anna musaddiqa ghayru alladhi ja'a bisidqi man sabata lahu hadha alwasfu kana muradan bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga nan da Allah ya tashi magana baya magana akan mutum ɗaya sai ce lahum ma ya sha'u na inda rabbihim za su samu duk abin da suke so a wurin Allah wannan sakamakon mutanen da suka fara karɓar musulunci kenan kaga shi Allah yana kyautatawa ga bayinsa idan sun yi abu mai kyau annabi aka fara da shi saboda ya kawo gaskiya waɗanda suka karɓi gaskiyan sahabban manzon Allah Allah ya musu alkawarin aljanna ba ma aljanna kaɗai ba Allah ya ce lahum ma sha'una inda rabbihim duk abin da suke so za su samu a wajen Allah zalika jaza'ul muhsinin wannan ita ce sakayyar masu kyautatawa kuma bayan haka Allah ya ce li anhum aswa allazi amilu Allah zai goge musu mafi munin abin da suka aikata a duniya wa yajziyahum ajrahum Allah zai saka musu ladansu bi ahsadil ladhi kanu ya'maluna da mafi kyawun abin da suka aikata ah, faqad wasafahum Allah kaga kenan Allah madaukaki ya siffanta su wannan bayanin ibn taymiya don ibn taymiya ya zabi wannan fassara daga cikin fassarorin da muka gabatar waye ake nufi da saddaqa bihi an ce sayyidina ali waye ake nufi da saddaqa bihi abubakar waye ake nufi da saddaqa bihi almu'minun sai ibn taymiya ya ce wannan ita ce fassarar da na dauka domin lamirin yana komawa ga jam'i kaga kuwa ba mutum ɗaya ake magana a kansa ba don haka faƙad wasafan hannun bi annahu humul muttaqun Allah ya ce ya siffanta su da cewa su ne masu kiyayewa wal muttaquna idan an ce masu kiyayewa to ne ita ce siffan waliyan Allah idan aka ce me siffar waliyi ka ce mai kiyaye Allah saboda ba yadda za a yi waliyin Allah ya zama fasiki waliyin Allah shine mutumin da yake kiyaye dokokin Allah wal muttaquna hum awliya'ullah wa ma fa akhbara annahu yukaffiru anhum aswa alladhi amilu duk da haka Allah ya ce zai goge musu mafi munin laifin da suka aikata ibn taymiya yake kafa hujja da wannan ayar da cewa duk inda waliyi ya kai ga daraja zai saba ma Allah duk inda waliyin Allah ya kai ga daraja sai an samu shi kansa akwai inda ya saba ma Allah saboda ana magana akan musulman farko waɗanda suka fara gaskanta manzon Allah sai Allah ya ce zai kankare musu mafi munin ayyukan da suka yi kaga ya nuna cewa a shi hassu ɗin akwai laifukan da suka yi ma Allah wannan ita ce aƙidar ahlu sunna don an ce akwai waliyi karka ɗauka baya saɓon Allah duk inda mutum ya kai ga imani ana samu yana saɓa ma Allah amma wannan saɓon Allah baya nacewa a kansa duk sa'ilin da ya saba ma Allah zai ta nadama abin ya yi ta cinsa a rai baya sha'awar ya sake to wannan ita ce siffar eh, laifi wato na mumini da kuma laifi na fasiki to amma fassara mafi inganci game da ita wannan ayan ita ce bayanin ibn usaimin Allah ya masa rahama ibn usaymin ya ce wannan aya ta suratu zumar aya ta 33 wallazi ja'a bisidqi wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskanta gaskiyar sai ce yashmalu kulla ahadin duk waɗannan fassarorin gaba ɗaya ka zuba su ma'ayan ta ɗauka wannan ita ce fahimta mafi inganci idan aka ce saddaka bihi ya ɗauki sayyidina ali ya ɗauki sayyidina abubakar ya ɗauki almu'minun ya ɗauki manzon allah saboda haka wannan ayat tana magana ne akan duk mutumin da ya gaskanta sakon da allah ya aiko wanda ya fara gaskanta sakon shine manzon allah to wannan ita ce hujja da ta sa alƙadu iyad ya kawo ayan nan a littafin ashifa me yasa alƙadu iyad ya kawo ayan nan don ya nuna maka annabi ya samu yabon da wani annabi bai taba samu ba wani yabo kenan annabi muhammad ya samu yabo ya zo da gaskiya kuma ya gaskanta gaskiyar a duk ƙur'ani ba inda zaka ga allah ya kawo wannan siffa yanda allah ya bayani ta a suratu zumar sai ga manzon allah saboda haka babu shakka wannan ayat tana nuna darajar annabi muhammad za ka ce a'a annabi ya zo da gaskiya kuma ya gaskanta gaskiya kwarai akwai misalai kamar guda biyu don misalan suna da yawa na ɗaya hadisin salamatu bin al'akwa ya ce kaffat azwadul qaumi an taɓa yin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa amlaku ya zama guzurin mayaka duk ya ƙare abincin da aka ɗauko ya ƙare fa na nabiyya suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi na har iblihim sahabbai suka zo suka samu manzon Allah ya rasulullah wannan tafiya da muke guzurin mu ya kare abinda zamu ci ma babu waɗannan raƙuma da muke kansu ka mana izini mu soke su mu dafa nama mu ci sun nemi izinin manzon Allah akan su soke raƙuma fa azina lahum annabi ya ce ku je ku yi saboda ya zama dole tunda ba abin da za a ci falakiyahun umar sun tafi za su soke raguma sai ga na umar ya taho fa akhbaruhu suka bashi labari mun je mun samu annabi saboda tsananin yunwa mun ce ya ba mu damar mu soke raguma mu rika cin naman saboda mu tsira kuma annabi ya ba mu izini sai na umar ya ce ma ba da iblikum kaga karin magana na masu ilimi masu hikima masu hange ma ba da iblikum idan raƙumanku sun ƙare me sauran daɗewarku kaga kenan in raƙumanku sun ƙare kuma daɗewarku ba ta da yawa kuma za ku ƙare domin da raƙumin kaɗai za a iya tafiya a koma gida babu wani abin hawan da zai mai da su gida in ba raƙumin ba idan raƙuman nan sun ƙare to su ma kwanansu ya ƙare saboda ka sai na umar bai tsaya ko ina ba ya taho inda annabi ya sansani fa da kala ala annabi ya zo ya samu annabi fa kala ya rasulallah na ji mutane sun zo sun nemi izinin ka akan su yin karakuma ma da da iblihim ga abin da na faɗa musu idan raƙuman sun ƙare me tsawon daɗewarsu su suma kaga kenan ba za su jima ba za su mutu sai manzon Allah ya ce na difin nasi to maza maza a ji ai a zagaya tanti tanti duk inda mutane suke a gaya musu fa tuna bi fadli azwajihim kada su soke raƙuman amma kowa ya ɗauko ragowar abincinsa ya zo guri na. duk abin da ya rage maka ka ɗauko ka zo fa busita li zalika na saboda ka sai aka shimfiɗa wata taburmar fata a gaban manzon Allah wa hamaluhu ala natsi wannan ya taho ya jefa abin da ya saura faqama rasulullah sai annabi ya miƙe tsaye wa fada'a annabi yayi ta'addu'a wa baraka alai manzon Allah ya ce Allah kai albarka ma wannan abincin da ya rage mana summa da'ahum sai manzon Allah ya ce to ku kira duk wanda yake sansani duk wani soja bi au'iyatihim su zo da buhunansu in kana da buhu ka zo da shi kowa ya zo ya ɗiba ga abin da ɗan kaɗan a gaban annabi fahtasan nasu mutane suka zo da buhuna aka yi ta ɗiba hatta farragu in ka ɗiba sai ya cike in ka ɗiba sai ya cike kamar ba a taɓa ba ya zama duk wanda ke wannan sansanin ya samu abinci kuma ga ragowa a gaban annabi a lokacin da kowa ya samu abinci sai manzon Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah na shaida cewar ba abin da ya cancanta abota ma sai Allah kuma na shaida cewar ni manzon Allah ne kaga manzon Allah yayi ne ya zo da gaskiya kuma ya gaskanta gaskiyar wannan riwaya tana sahihul bukhari tana babu sharikati fi ta'am hadisin 2484 to wannan riwaya ta farko akwai riwayar salama har yanzu da yake cewa fajta ma'azadul qaumi ala nita qala fatatawaltu li kam huwa a lokacin da mutane suka hada abincinsu akan wannan shimfiɗan sai na zaga ina so in yi kokari in kimanta yawan abincin da ya saura duk sahabbai sun tara abincin sai ce faharastuhu na hawa rabbatul anzi ni abin da nake gani abin da aka tara a gaban annabi bai wuce daidai inda akuya za ta iya tsugunawa ba wato daidai matsugunin akuya kaga kenan bai kuma tafin hannu ba abin da aka tara a gaban manzon Allah yake faɗin haka wa nahnu arba'a asharata eh, mi'a ya ce mu kuwa mutum ɗari goma sha hudu ne kaga kenan dubu da ɗari hudu an tara abincin da gaba ɗaya bai fi tafin hannu ba a gaban manzon Allah kuma annabi ya ce a ɗebo buhuna a zo a ɗiba saboda ka sa alimamu nawawi ya ce idan kana neman mu'jiza to babu shakka wannan ya tabbata hujja da take nuna mu'jizar manzon Allah fa a rajulun bi idawatin lahu fiha nutfa bayan sun gama ɗiba wannan riwaya ta biyu kenan sai ga wani mutum eh, annabi ya ce to a kawo eh, ana buƙatar ruwa nan ma babu ruwa manzo Allah ya ce idan akwai mai ragowa ya zo sai wani ya kawo ragowar ruwansa a buta fa afragaha fi qadahi manzo Allah ya zuba a cikin wani kwano fa tawabba'na manzo Allah da ya zuba ruwan sai ya ce kowa ya zo ya alwala ya ce fa tawabba'na kulluna nudagfiquhu dagnafa ya ce muna ta kamfata kowa ya zo yana kamfatan wannan ruwan sai da mutum dubu da ɗari hudu suka yi alwala da wannan ruwa nan ma eh, Allah ya tabbatar masa habbai wato mu'jizar manzon Allah yana cewa arba'u ashara mi'a mutum dubu da ɗari hudu wannan hadisin yana sahihu muslim babu istihbabi khaltil azwadi idza qallat hadisi na tara sannan akwai riwaya ta biyu ita ce hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda shi abu huraira ya bayyana lokacin da aka yi wannan tafiyar a hadisinsa ya ce tafiyar yakin tabuka ne babu shakka annabi bai taɓa yin wata tafiya mai tsawo kamar na tabuka ba saboda haka sai eh, na umar yake cewa idan aka soke raƙuma to halaka ce ga sahabban manzon Allah dan babu yadda za a yi su koma gida hadisin abu huraira ya ce mun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da muka yi wannan tafiya sai ya zamanto jama'a abincinsu ya ƙare kamar yadda salama shi ma ya ba da labari hatta hamma bi nahari ba'dhi hama'ilhim har sai da aka waye gari mutane sun yi yunkuri za su soke raƙuma sayyidina umar yazo ya samu annabi ce ya rasulullah law jama'ta ma baqiya min azwadil qaumi kaga wannan shawarar sayyidina umar ne amma a hadisin abu huraira manzon Allah eh, bai ba da shawara ba sai da sayyidina umar ya gaya mishi wato manzon Allah bai ba da umarni ba sai da sayyidina umar ya ba shi shawara sayyidina umar ne ce masa maimakon a soke raƙuma ni ina gani a shawarata ka sa mutane su tattaro ragowar abincinsu laha alaiha kai ka yi addu'a ma wannan ragowar abincin in fa'alta ƙallar zuhara amma idan aka ce za a soke raƙuma to raƙuman da muke hawa za su yi ƙaranci walakin ud'uhum bi fadli azwadihim ka kira mutane kowa ya kawo ragowar abin da yake da shi sun madu'ullaha lahum alaiha bil baraka idan an tara abincin sai ka roki Allah ya saka albarka ma wannan abincin na mutane la'allallah an yaji alafi dalika sai na umar ya ce ina tsammanin Allah zai amsa addu'arka ya rasulallah manzon Allah ya ce kwarai kuwa fa fa'ala manzon Allah shine sai ya ce to a kawo abinci kaga wannan ma shawarar ta sai na umar ce shi yasa idan eh, annabi yake cewa idan Allah ya yi nufin mutum da alkhairi sai ya gama shi da mashawartan kwarai kuma ita shawara ba ta tsaya gare mu ba hatta annabawan Allah wanda alkur'ani ya tabbatar Allah yana cewa wa shawurhum fil amri kaga kenan sai na umar kasancewansa kusa da manzon Allah rahama ce taimako ne ga isarwa na manzancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai na umar ya hana a soke raƙumin shawarar ta sai na umar ya ce a tattaro abinci manzo allah ya yi addu'a tun da allah shi ya aiko shi to allah kuwa zai ba mu abinci faja a zulbirri bi burrihi wa zutamri bi tamrihi abu huraira ya ce to me dabino sai ya kawo dabino mujahid da yake karanta hadisin ya ce wa zunna wati eh, eh, binawahu mutane suna kawo abinci wani zai kawo kwayar dabino ɗaya ya aje a gaban annabi shi kaɗai ya rage mar sai mujahid ya ce to ai ba ma dabino ba akwai wanda ɗan dabinon ya kawo ya aje a gaban manzon Allah kwayar sai mai karanta hadisin ya ce a'a wa makani suna bin nawa shi dabino kam ana iya ci amma ɗan cikin dabino me suke yi da shi sai mujahid ya ce kanu ya musu musunahu saboda tsabar yunwa da rashin abinci idan ana tafiya sai mutum ya ciro dan dabino sai ya tsotsa sai ya mayar aljihu ka gaya mu abin da za a samu a ciki wannan shi ke gwada maka tsananin wahala da sahabban manzon Allah suka samu da tsananin talauci kuma wannan bai raba su da addinin Allah ba saboda haka da aka ce kowa ya kawo abincin da yake da shi shi wannan sai ya kawo ƙwayar dabino ya aje ta a gaban manzon Allah kuma annabi bai ce don me ba wannan abin kai za ka yi mamaki inda baya amfana da shi da ya jefar da kwayar saboda tafiyar ana yin ta ne da manzon Allah saboda ƙwayar dabinon in ya tsotsa sai Allah ya sa mata albarka sai ji ya koshi saboda ka wannan ƙwayar dabinon ya ɗauke ta ne a matsayin abinci don haka da annabi ya ce a kawo dabino sai ya ɗauko ƙwayar dabino ya ajiye ai inda ba shi da amfani da bai ajiye a gaban manzon Allah ba hatta mala alqawmu awziyadahum bayan sun gama hadawa an tattara a gaban annabi an zuba tafiya ya yakin tabuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yayi addu'a yace to kowa ya diba suka yi ta diba suka yi ta diba abinci bai kare ba da aka gama shine sai manzon Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah na da cewar ba abin da ya cancanta abauta maface Allah kuma na shi da cewar ni manzon Allah ne kaga kamar hadisin salama bin al-akwa sai ya ce la yalqallaha bihima abdun kalma biyu din nan ba yadda za a yi ka haɗu da Allah kana tare da su to amma annabi sai ya yi sharaɗi ya ce gaira shakin fihima in ba ka shakka in dai baka shakka ka haɗu da Allah da kalmomi guda biyu din nan manzo Allah ya ce illa da halal janna mutum zai shiga aljanna Allah ka sa mu tashi da kalmar shahada ta wannan riwaya ta farko al-Imam Muslim ya kawo hadisan a riwaya ta biyu manzo Allah ya ce in ka haɗu da Allah da kalmomi biyu din nan fayuhjaba anil janna ba zai taɓa yiwuwa a hana ka isa aljanna ba ba zai taɓa yiwuwa ba to ne sai Ibn usaimin ya ce to idan muka dawo ga ayan nan wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskanta gaskiyar waye wannan ya ce manzon Allah ne ya ce faƙat saddaka kaga annabi da kansa ya gaskanta bi annahu rasulullah shi manzon Allah ne saboda haka sai manzon Allah ya gaya wa mutane yana ce musu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anni rasulullah kaga saddaka bis sidqi manzon Allah ya gaskanta gaskiyar da yazo da ita shine sai ibn usaymin ya ce to bayan manzon Allah shine number one a fassaran wannan aya waye ake nufi da saddaka bihi annabi muhammad na biyu fa awwalu man yadkhulu fi hadhihi al-aya ba'da ar-rasul bayan annabi waye kuma za mu ɗauki wannan fassara mu ɗora mishi ya ce abubakarin as-siddiq saboda dalilai da suka tabbata fa inna abubakarin as-siddiq saboda sayyidina abubakar saddaka ma ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta innahu fi adyaqi halin lirrasul shi sayyidina abubakar ba a taɓa samun shakka game da shi ba duk wani yanayi sayyidina abubakar yana gaskanta manzon Allah kuma annabi sai dai ba da wannan shaida kafin allah ya karɓi babu mutumin da imaninsa ba a samu gargara tattare da shi ba sai sai na abubakar sai na abubakar manzon allah ya tabbatar ya gamsu da imaninsa ya gamsu da dukiyarsa allah ya kara masa yarda wanda misalinsa shine hadisin aisha da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan isra'i mutanen muka sun karyata shi sai na abubakar ya gaskanta bi annar rasul alaihi salatu wassalam kazaba wa sara ya kharif su sun zo ga sai na abubakar suna gaya mar ai annabi yanzu ya koma shirme yake ai ya koma ba shi ma da hankali ya za a yi a ce mutum ya je kudus ya dawo a dare daya wa ya la yumkin suna cewa ai ba zai taɓa yiwa ba falamma balagahu balaga khabaru da labari ya iso ga sayyidina abubakar sai ya ce in kana qala zalika fa huwa sadiqun in dai annabi ne ya faɗa to gaskiya ne wannan zaka gan shi a littafan tarihi da yawa kamar kitabul musannaf na al-hafiz hadisi na 9719 ta riwayar al-imam az-zuhri wanda yana cewa fa min zalika al-yawmi summiya bis-siddiq daga wannan rana ake kiran sayyiduna abubakar da suna as-siddiq da lakabi ta sai mu karata babin kuma insha Allah alƙadu ya kawo dalili na goma sha bakwai daga cikin ayoyin alqur'ani waɗanda suke nuna ɗaukakar kimar annabi muhammad waɗannan maganganun alƙadu yana kawo su ne a dunkule allah ya mishi ce wa an mujahidin an karɓo daga al'imamu mujahid fi ƙaulihi ta'ala fi ra'adi inda allah maɗaukaki yake magana a suratun ra'ad a suratun ra'ad aya ta 28 allah maɗaukaki ya ce ala ku sani bi zikirin lahi ta innul qulub ta zikirin allah ne zukata suke samun nutsuwa ƙala al'imamu mujahid sai ya ce bi muhammadin wa abinda allah yake nufi ba za ka taɓa samun nutsuwa ga zuciyarka ba sai ka bi annabi muhammad da kuma sahabbansa wannan babu shakka gaskiya ne wannan yana nuna darajar manzon allah saboda haka yasa shi kafiri ba ya samun nutsuwa komai darajar da allah ya bashi a duniya duk daraja duk ɗaukaka duk kuɗi duk mulki in dai kafiri ya samu wallahi in bai bi manzon Allah ba ba shi da nutsuwa ai in ka lura da abin da Allah ya faɗa ya ce ala ku sani bi zikirillah ta dalilin zikirin Allah ta tsuma innul qulubu zukata suke samun nutsuwa sai da Allah ya ce ala ku sani ashe kaga kenan duk mutumin da bai kusanci zikirin Allah ba kar ma ka danganta shi da nutsuwa nutsuwa ba ta samuwa ga wanda zuciyarsa akwai shakka don mutumin da ya zama a zuciyarsa akwai shakka ba ya samun nutsuwa shi sa annabi yake cewa in dai ka tashi a lahira da kalmar shahada manzon Allah ya ce gairu shakin fihima in ba ka shakka to ba abin da zai hana ka shiga gidan aljanna Allah ka raba mu da shakka amma in ka dubi abin da Allah ya faɗa ga alkur'ani innahum kanu fi shakkin muribin haka Allah ya ba da shaida ma kafirai gaba ɗayansu duk wani kafiri da ka sani wallahi zuciyarsa babu nutsuwa ibadar da yake yi akan shakka yake addinin da yake yana kokwanto ba shi da ne a kansa to saboda haka idan aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ta hanyar su ne ake samun zikirin allah ta hanyar su ne ake samun nutsuwar zuciya wannan babu shakka fassarar alimamu mujahid daidai ne abinda ya kamata mu sani shine Allah baraka wa ta'ala ya tabbatar mana hanyar da ake samun nutsuwar zuciya hanyar da ake iya samun nutsuwar zuciya zikirin Allah shi yasa Allah ya faɗi wannan kuma a duk alkur'ani shi kadai ne ala bi zikirillahi innul qulub ta hanyar zikirin Allah zukata suke samun nutsuwa to amma nan me ake nufi da zikirin Allah shi yasa ba za ka iya gane maganar al'imam mujahid ba sai ka yi tunani game da ita kanta ayar me ake nufi da zikirin allah al'imamu sa'adi eh, a tafsirin da ya ita wannan aya taisirul karimin rahman a juz'i na farko shafin 417 ya ce abinda allah yake nufi abu na farko abu na farko da ake nufi da zikirin allah shine kitabullah alƙur'ani gaba ɗayansa domin in ana maganar zikirin allah alƙur'ani shine zikiri mafi girma saboda haka in ka dubi alƙur'ani za ka gaina da sunaye da yawa waɗanda allah ya bashi daga cikin sunayen alƙur'ani akwai zikirullah akwai zikiri zikirin allah ana nufin alƙur'ani saboda haka idan aka ce ala bi zikirillahi tatma'innul ƙulub ana nufin ala ta tuma innul kulu da littaf ta hanyar qur'ani zukata suke samun nutsuwa ya za a yi zuciya ta samu nutsuwa ta hanyar alqur'ani saboda ya ce annaha hina ta'rifu ma'anil qur'an wa akamuhu ana karanta alqur'ani ana bayyana maka hukunci ai abin da ke sa zuciyar mumini kaga tana ta nutsuwa yana dawowa daga rakiyar shedan yana istighfari yana nadamar aikinsa ne dalili saboda wa'azin alkur'ani ashe wa'azin alkur'ani shi ke sa mutum ya tuba alkur'ani tadullu alal haƙƙin mubin shi yake nuna maka gaskiya al mu'ayyad bil adillati wal barahin alkur'ani shi ke nuna maka gaskiya ta dalilai da hujjoji na hankali wanda kai za ka iya ganewa saboda haka da an karanta alkur'ani sai ka ji nutsuwa tana shiga ranka wa bi zalika tatma innul qulub saboda haka ashe alkur'ani gaba ɗayansa ne Allah yake gaya mana ba wai zikiri kaɗai ba ala bi kitabillah tatma innul qulub me yasa aka kawo zikirin la a matsayin sunan alkur'ani fa innaha la tatma'innu illa bil yaqini wal ilm saboda me zuciya ba ta nutsuwa sai da abu biyu ilimi yaqini me ke ba da ilimi da yaqini littafin Allah magmunun ala atammil wujuhi wa akmaliha alqur'ani shine wanda Allah ya cika masa dalilai wanda in an karanta ma dan adam sai dan adam ya ji ya gamsu to wannan wannan bayani babu shakka shine gaskiya don haka matakin farko sababi na farko na samun nutsuwa ga ɗan adam shine sauraron alkur'ani idan mutum yana karanta alkur'ani yana aiki da alkur'ani zuciyarsa tana nutsuwa abin da ya sa malamai suke cewa ba wai zikiri kadai ake nufi a nan ba saboda akwai dalilai misali a suratu yunus ayata 57 allah maɗaukaki ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga ba ana kiran musulmai kadai ba ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga wajen Allah wannan wa'azin shifa'un lima fi suduri waraka ne ga cututtuka da suke kirazan 'yan adam kaga Alƙur'ani kenan wannan alqur'ani yana ɗauke da wa'azi wa'azin nan shi yake warkar da cuta da take cikin zuciya idan akwai cuta a zuciya zuciya ba za ta samu nutsuwa ba alƙur'ani sai ya kawar da wannan cuta da take cikin zuciya sai allah ya ce wa hudan wa rahma lil mu'minin saboda haka shiriya ne shi alƙur'ani rahama ce amma ga masu imani kaga da kafiri saboda haka yasa kafiri shi ba shi da nutsuwa sannan in ka dawo suratul isra'i aya ta 82 nan ma Allah madaukake ce wani nazzilu min alqur'ani min alqur'ani karkace daga alƙur'ani wannan kuskure ne domin akwai waɗanda suke daukan wannan sai su ce ai shifa'un eh, eh, ma huwa shifa'un ai a cikin alkur'ani akwai ayoyin waraka wannan kuskure ne gaba ɗayansa alqur'ani waraka ne me Allah ya ce ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un kaga alqur'anin gaba sa Allah ya ce waraka ne so a wannan ayar da Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani min alqur'ani min hahuna da aka ce min li bayanil jinsi la litab'idi ana bayanin jinsin shiriyar gaba ɗaya ba wai jinsin alqur'ani ba ba wani sashi na alkur'ani ba saboda haka shi alkur'ani gaba ɗayansa shiriya ne wa rahmatul lil mu'minin kuma rahama ce ga masu imani wala yazidu na illa kasara amma baya ƙara ma azalumai komai sai hasara Allah ka saba mu bane saboda haka yasa matakin farko idan mutum yana so zuciyarsa ta samu nutsuwa ka ce ya rika sauraron wa'azi da alkur'ani babu ko shakka idan aka ce nutsuwa tana ga zikirin Allah ana nufin tana ga alkur'ani wannan ita ce fassara mafi inganci ibnul qayyim al-jawziyya da ya tashi magana game da waɗannan ayoyin game da matsala ta samun nutsuwa wallahi sai ba magana da ya eh, wato ya rarraba ta a littafansa kamar wannan magana saboda za ka ganta littafansa daban-daban ya faɗa a littafin aljawabul kafi yana shafin 138 ya yi magana a kai a miftahu daris sa'ada shafi na 54 hakanan a littafin alwabilu sayyib littafin da ya rubuta a kan zikiri saboda bayani game da fa'idojin da suke tattare da zikiri shafin 142 wato ya kawo su a wurare daban-daban a littattafansa kuma littattafan suna da yawan gaske waɗanda ya magana a kai to daga cikin abin da yake faɗa yana cewa wancan magana da Allah tabaraka wa ta'ala ya akan cewar alqur'ani shine yake waraka ga zukata kuma yake samar da nutsuwa wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine zikirin Allah shi kansa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan ya zo ta dalilai ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan za mu ɗauka akan abu biyu na farko idan kana buƙatar ka samu nutsuwa sababi na farko shine riko da alkur'ani duk mutumin da zai riko da alkur'ani kuma alkur'anin ba wai karatunsa kawai ba kamar yadda alimamu sa'adi ya faɗa yana cewa ka yi karatunsa ka san ma'anarsa ka yi ƙoƙarin aiki da abin da alkur'ani ya karantar so idan mutum yana bin karantarwan alkur'ani la shakka allah maɗaukaki zai sa mai nutsuwa a zuciyarsa wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine zikirin allah haƙiƙatan saboda haka yasa hatta a tsakanin mu musulmai mu ya mu wato yawan nutsuwar da take mu ba iri ɗaya ba ne wanda yake son ya samu nutsuwa mai yawa ya fi kowa riko da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne abu na biyu shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa kawai misali a littafin madarijus salikin yana juz'i na biyu shafi na 424 yace fa innahu la yahrizu nafsahu min aduwihi illa bi zikiri abinda annabi ya tabbatar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya zo a cikin hadisin alharisul ash'ari wanda manzon Allah yake cewa kal abdu la yanju min illa bi zikrillah dan adam in ji manzon Allah babu yanda za a yi ya tsira daga shaidan sai ta hanyar zikirin Allah manzon Allah ya faɗi wannan so kaga ba ma alqur'ani kadai ba waɗannan zikirori su ne kaɗai garkuwan ɗan adam game da shaiɗan idan aka ce zuciya babu nutsuwa me yasa ba nutsuwa saboda shaiɗan ya mallake ta me zai sa ka rabu da shaiɗan zikirin Allah duk mutumin da ya riko da zikirin Allah to ya tsira wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah yana sahihu tirmizi hadisi na 2663 kaga ya gwada cewar idan kana son ka samu garkuwa kana son ka samu tsaro game da shaidan game da matsafa don duk wani mai sihiri baya sihiri sai ya amfani da shaidanci saboda haka ba abin da zai raba ka da su sai zikiri zikirin nan kuwa mafi muhimmanci guda uku ne ibnul qayyim al ya ce na safe na yamma sannan kafin kai bacci duk mutumin da ya rike waɗannan nau'ukan zikiri guda uku to Allah madaukaki zai ba shi nutsuwa kuma zai raba shi da tarko na shaidan wannan yana cikin madarijus salikin yana cewa wala yadkhulu alaihi al'adu illa min babil gafla ta ina ne shaidan yake samun nasara akan mu ibn al-qayyim ya ce eh, kamar yadda alkur'ani ya tabbatar mana muna da maki makiyin mu shine iblis ta ina yake samun nasara a kanmu sai ya ce ta hanyar gafalta me ake nufi da gafalta shine mutum ya yi watsi da ibada babu ruwanka da zikirin Allah babu ruwanka da karatun alkur'ani babu ruwanka da duk wani abin da ya shafi addini shedan yana son haka za ka samu wani ma babu ruwansa hatta wankan janaba wankan haila babu ruwan mutane da shi to shedan yana son haka ta wannan hanyar shedan yake samun iko akan mutum so idan ko mutum yana sauraron wa'azi idan mutum yana sauraron wa'azi kaga zai rika kiyayewa shine ibnul al jazu ya ce fa huwa Duhu don haka shi shedan rakiyar ka yake in ka daga kafa ya ajana shi ba zai taɓa barin ka ba kai ne kake da hutu shi shedan ba shi da hutawa duk inda za ka tafi shedan yana binka yana jiran ka yana dako me yake jira karafkanu kurum kurum fa'iza gafala da zaran ka gafalta wasa ba alai sai ya zabura akan mutum dama abin da yake jira kenan shi yasa zaka ji an ce aljani ya buge wani ko ko eh, eh, aljani ya hana shi akwai wanda ma zaka ji an ce aljani ya hana shi tilawar alkur'ani saboda gafaltar ta kai makura wannan yana daga cikin abin da bin baz ya tabbatar ta bayanan da ibn qayyim jawziya a littafansa yana majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujallal 11 shafin 209 a littafin alwabilu sayyib ibn al-qayyim jauziya ya ce fil qalbi qaswa ita zuciya asali Allah ya yi ta yadda take bushewa idan eh, zuciya bushewa take asali la yuzibuha illa zikrullah babu abin da yake narkar da ita sai zikirin Allah amma idan ka barta babu zikiri dada bushewa take tana ƙeƙashewa saboda za ka ga mutum yana ce maka yanzu yana zunubi ya kasa bari me yasa saboda zuciyar ta bushe me zai raya wannan zuciyar ibnul qayyim jawziya ya ce zikirin Allah duk zunubin da ka ji an ce an kasa bari to ka gaya mutumin ya riki zikirin Allah da safe da yamma lokacin kwanciya kuma ya ringa qiyamul laili wallahi Allah zai raya zuciyarsa saboda ka ba abin da yake narka zuciyar dan adam sai zikirin Allah tabaraka wa ta'ala so kaga kenan mun samu sabubba guda biyu ah, sababi na farko karatun alkur'ani da sauraron wa'azi shi yake sa a samu nutsuwa na biyu fa zikirin Allah tabaraka wa ta'ala to idan mutum yayi waɗannan idan kana kokarin sauraron wa'azi kana zikirin Allah to abinda Allah zai maka kyauta da shi shine alqalbus salim zaka samu lafiyayyen zuciya wannan lafiyayyen zuciya shine wanda yake sa dan adam idan an tashi a filin hisabi ya tsira abubuwa guda biyun nan su suke zama jagora har mutum ya samu lafiyayyen zuciya lafiyayyen zuciya shine wanda ke sa mutum ya samu saukin hisabi shi kuma lafiyayyen zuciyan yana da alamomi wanda nan ma ibn qayyim jawziya ya bayani a littafin aljawabul kafi shafin 138 ya ce alƙalbus salim idan ka riƙi jin wa'azi idan ka yawaita zikirin allah safe yamma kwanciya abinda zai faru allah zai warkar da zuciyarka dama zuciyar akwai ciwo shi sa a ƙur'ani allah ya ce shifa'un lima fi suduri alƙur'ani shine warakar wannan cuta alƙur'ani ya warkar da ciwon da ke zuciyarka saboda ka samu lafiyayyen zuciya lafiyayyen zuciyan ga alamominta ya ce allazi salima mina shirki daga lokacin da zuciyarka ta samu lafiya babu shirka ba za ka iya ba za ka ga rayuwarka babu shirka duk abin da ya danganci shirka ma baka son shi na biyu algillu babu mugunta ba za ka tashi da sahi da tunanin zan kulla ma wani mugunta ba alamar ta kenan na uku alhasadu baka da kyashin allah ya ba wata kyauta Allah ya ba mu wani dukiya ya zama zuciyarka akwai kyashi babu kyashi sannan ya ce wa shuhi ba za a samu mako ba menene mako za ka samu mutum yana tara dukiya don tsoron talauci ba tare da ya gabatar ma kansa wata wato damar da zai samu tsira a dalilin wannan dukiyar a kiyama ba sannan wal kibru ba za a same ka da girman kai ba wa hubbud duniya ba za a same ka da son duniya ba war riyasa ba da a same ka da son shugabanci ba ashe kaga duk waɗannan alamomin cututtuka ne na zuciya waɗanda suke raba mutum da nutsuwa wannan duk alama ce da take gwada maka kawarki fasalima min kulli afatin tub'iduhu min Allah idan aka ce ka rabu da waɗannan <clears throat> to ai babu wata damuwa babu matsalar da za ta raba ka da Allah saboda ka ga ka ga Allah ka zama mai waliyin Allah shi yasa ya ce wa salima min kulli shubha tu'aridu khabarahu duk sa'ilin da aka ce ga maganar manzon Allah baka tantama sai dauka Allah madaukaki ka raye zukatanmu Allah madaukaki ka mana arziki da nutsuwa ka nufe mu da tuba kafin mutuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا